salamu alaikum amma alaikum salam da Allah nan ne kamfanin data app kwarai nan ne Za ka taimaka kan raka ni nagode sosai salamu alaikum ranka ya na nazo ina da buƙatar data ya kake in siyan data ɗinka yadda nake in sai data a titi nake siya sauki ya zo ma amma da wace waya kake amfani ni waya ta android ce android mm. za ka ga play store to to nan za ka shiga mm. duk abin da za ka yi za ka gan shi a fito idan kuma kana da iphone ne mm. to shine za ka shiga app store mm. a nan za ka sauke duk manhajar nan to a nan sai ka sai datar ka kuma zai fi ma daɗewa ma zai fi lasting Mm. akan yadda kake siya a titi. In dai haka ne kuwa na gode. Ranke daɗe, idan ina da kuɗi na a data app zan iya taransifa ɗinsu zuwa banki na? Kwarai da gaske za ka iya taransifa zuwa kowane banki da kake bukata. Sannan za ka iya zuwa ka yi siyayya a dukkanin faɗin duniya in dai da kuɗinka a data app. Idan kana da irin DSTV haka za ka iya siya recharge card za ka iya biyan kuɗin nefa duk a cikin data app. In dai ne rijista da ku data app za ku karɓi ƙorafi na? Tun da gudu ma. Ka ga babban agent. Ka ga wannan data app ɗin? Mm. nema yake fi kowane application karfi a faɗin afirka ai ya mafi ai gaba ɗaya manhajar nan tunda nake wannan mu'amalar ban taɓa samun manhaja da take da sauƙi kuma ta samu karɓuwa a gurin mutane irin data app data app ɗin nan sun zo da sabon tsari a ɗan lokaci kankane za ta warware maka sako ya sauka akan waya a ɗan lokaci kankane ni ka san abin da yake burge ni idan kuɗi na yana wallet hmm. ina so in saka su a cikin banki tsabu hmm. zan sa su a cikin banki in kuma suna banki na ina so in dawo da su data app shi ma cikin kwanciyar hankali zan dawo da kuɗi. Wannan gaskiya ne kuma tun da na fara wannan harkar ba wani mutum kwaya ɗaya da ya amfani da data app ya zo ya mun korafi. Ina kira ga masoya na maza da mata ku kasance a manhaja data app. Data app. Data app. Data app ta ku ce. Za ka iya soke application ɗin ta place of ko kuma App Store. kowane lokaci. Akwai market a ciki inda zaka dinga tallata kayanka. Ba ku da wata data da ta ɗara data app ku ci gaba da amfani da ita a kowane lokaci kuma a koda yaushe. ciki lafiya baka lafiya application ingantacce kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi akwai ina da baki a nan bakin titi eh. da Allah ka yi sauri ka je ka shigo min da su su nake sauraro dama yawa i sauri da Allah kar fa ka tsaya shiriri tan nan taka yawa ka shigo min da su duk wanda ya tsaya na tsayuwar wata dan iyayensa ya hau ya gyara shi ba na jin tsoron kowa sai Allah na rantse da Allah me ma wannan abin da kai ai namiji in ya kai namiji ya sa dan uwansa namiji karfi sai ka ɗauko kartan banza an ce wai a dake ni ko ba ka so barin gaya ma yau duka yau duka gobe shi yake sa bakin ba auzini ta waye in namiji ya kai namiji ba zagi ba suka sai dai a zo a haɗa ƙwanji amma me za ka je ka ce wai za ka taro ƙattai si mun me ka zo ka sa min yatsa mana don ka ban ya yar ka ce mun rabu kuma ka bani gida kyauta da zobe sai me sai ka zo ka karɓi gidanka ni ba wani abu bane a wajena kuma wallahi da kake maganar wai duk abin da ya same ni barin gaya ma da kake sai kai magani na ka ganni na yanzu haka duk jikina ya tubus duk abin da ya same ni kai ne daga nan zan tafi duk sai na yaɗa ka a duniya duk abin da ya samu kai ne yanzu haka mura nake kuma in na mutu kai ne to bari in gaya maka wani abu mu ba ma silar kashe mutum amma ina mai jaddada maka sai na sa amma lilis ina mai jaddada maka wai me duka na fitar hankali bari gaya ma wani abu duka ba mu duka ba zai mun komai ba faɗe kake yi haka zagin ku ko kushewar ku ba abin da za ta yi mun ku je ku gama tsine mana ku gama aibata mu ku gama lalata mu ku kuma 'ya'yanku ga su can suna mai mujiya ana musu ibar waina wane gero. Saurara ai ni ba ruwana da zagi da wani tsinuwa. Bakwai. Sawa zan ai ma lilis in gaya maka. Ka sa da kyan. Kuma ka rubuta ka aje. Ka sa da kyan ma. Sai na sa amma dan banzan duka. Ka sa da kyan ma. Au. Garin ma ba arziki ka zo ci ba. Amma dai na fi ka arziki. Ko ya ebo ci masa nan. Na fi ka arzikin An kyale ku duk kun yi kuɗi. Mu eh. kuma na mu nan girman kai ya hana si kuɗin. Sai mutum ga kasuwanci nan ga harkoki ya ƙi. Sai a bako ya zo ya arziki. ka kuma ka shiga mana hassada ai a gaban mu yazo kwanan nan kwanan nan yazo a gaban mu to girman kai ya hana ku ku shayi girman kai ya hana ku ku tura kuran ruwa kuma duk bakin su zo su arziki a garin naku ku rinka musu gori ku ki yin dako ku kenan kuma yan dakon su zo su kuɗi kuma su aure muku ƴaƴayenku kuma su siya gidajenku sun bar ku bayi sai su kai ku can wacce unguwa ba kama suna cunkus ɗakin tsimma duk ku haɗu waje ɗaya duk mai sa wa dan wani albarka wallahi yana zaune ƴaƴansa za su yi albarka ba abin da zai same mu mun rabu da iyayenmu lafiya tsoron ka nake ji kabiru me za a yi min me za a yi min sai ta Allah ta yi ba dai mutum ba wallahi ba dai mutum ba sai ta Allah ta yi Allah ya isa Eh, ok to to madalla salamu alaikum lafiya ba gajiya an tashi lafiya alhamdulillah lafiya na ji kana ta hayaniya haka kamar rigima wannan mara mutuncin yaro ne wai daga bashi ya na bashi gida na bashi jari wai saboda ya shiryu na ɗauko yata na bashi na ɗauko gida na bashi na ɗau jari na danƙamar na ɗauke shi na kai shi kwari amma ka duba abin da ya saka min da shi yaron nan ka yi haƙuri alhaji wannan ba sabon abu ba ne sai ga mutum ka yi masa mutunci yana rana ka ɗauko shi ka da da shi inuwa kai kuma sai ya tura ka rana gaskiya ne ba haka ake ba ana yi mamaki wai kai ba gane shi ba usman ne ya fi abokin yana gani na ayyauce na wannan bambamin saboda kawai muna gaya masa gaskiya shi yasa muka zama abokanan gabansa nan da ka gani ba ni ba shi ba abin da yake haɗar da shi kuma haka ake tare fada amma ka yanzu ba ni ba shi ya yi kyau ko ya yi kyau ba ba kun ba bane wannan ah. halinsa ne ni tun farkon da aka yi auren ma na yi mamaki na ce a ah, alhaji ya rasa wacce zai ɗau yarsa ya baiwa sai usman ka ga dai abokinmu ne muna tare amma kwata-kwata abin ya bala'in ɗaure mun kai to amma ka san yin Allah na ce to Allah ba su zama lafiya to ai baka san wani abu ba eh shi in mutum ana ganin ya bauɗe ya ja jiki daga jama'a ya zama mashiririci to hmm. ai jansa ake a jiki ita al'umma annabi har kullum so ake ta shiryo ai ba so ake ta bauɗe ba ni wannan abu da nayi nayi ne dan girman Allah kuma dan ya shiryu kuma saboda alaƙa ta da mahaifinsa to kalli kuma abin da ya sakanta min da shi alhaji wannan ba za ka iya shirya shi ba barin gaya ma gaskiya a'a dama ai Allah ne dan da zai shiryu da ya dade da shiryuwa tun kafin ka san shi wannan ya wuce tunanin ka magana ta gaskiya <laughs> yawwa su abin da nake so da ku mm. wannan magana ta kare mu je mu karasa lissafin mu na kasuwa to ba mu yawa kai mutumin nan da mu'amala yake ka san mutumin mai duguri ne dan barna ne a haba Allah wallahi a yana da kirki kai ina ji daɗin harkar nan da su Allah ya yarda eh. baya jin magana baya na muka yi fakin can gaba ne eh, in Allah ya yarda kuma ba za ku shiri ba in Allah ya yarda ba za ku tsira ba yadda kuka je kuka zauna kai annamimi ne har kare kai kai ma ka so kana so ka shiga layinsa ko da ba ruwanka da harkokin kowa amma yanzu ka dawo tsamo-tsamo kana so ka shiga harkokin al'umma ba shiga harkar ku nake ba da amagan ba inda za ku je kamar yaya ni ba kwan police station ne insha Allah fatan da kuke min kai da kai kake kake buɗe baki kake cewa ba zan shirye ba ko duk ina jin ku ai ni fa ba ni ba kai kamar ya ba ruwana da kai ka sani ba na shiga harkar to ni ina shiga harkar ka ba na shiga harkar duk me cewa dan wani lalatacce insha Allah sai ɗansa yayi lalata kan lalata kuma kai insha Allah rabi ai ka san rabi to sai an kama rabi yar uwarka a sanga ta yi lalata da wasu kai wallahi kai kuma a tune za ta fito daga gidan miji ita ma ta lalace kwarai kuwa ni ma idan wasu ne da kuke yayata ni kuke cewa ba zan shiryu ba shirya tana hannunka karka kula na gaya ma wallahi sai na kai ka police station police station eh. to so nawa ana kai ni karka kula shi ka kyale shi wannan in ka kai shi kaga wannan in ka kai shi ma police station din a banza kawai a tarwatsa na zo kuma za ku tarwatse kira wanda za ka kirawo kai asara ba ran kai shi ko kuma mun yi asara ba kai ka san bana shiga harka. bara mu kai ni ba saboda kin Allah ka ba ka shiga tsakanin mu kai ba a isa ga ma gaskiya wani ka isa ku mun kakka kira kowa muna furta ku babun da sai mun da tsinuwarku da Allah zo mu tafi wallahi da tsinuwarka da tsinuwar biri gara biri ma ya tsine ma Kan ka kira kowa wannan ka kira wanda zaka kirawo in ka kira man dan sanda wannan kayi aikin banza iyakaci in ya bata ma rai ka nemi dutse ka buga ma aka kai tafiya ka ni ina duba alaka ta ne da shi buga min din yasa kaga bana shiga ka buga min din ma yasa an ce kan kula ka tan wofi da abin da mun an ce kan na kula ka tan wofi wallahi banda haka na nuna masa duk mai zagi na duk mai la'anta ta duk mai ce mana 'yan iska in Allah ya sai mun yi ragas. Kai wai ba kana sallah ba? Me yasa kake irin wannan maganganu? Kai ba kai? Ko zan sallah sai na fito na ce zan sallah. Wai kai alawak san wannan boy? Ko zan yi addini sai na fito na ce zan yi addini. Allah zo mu. Mahaukatan banza. Insha Allah sai kun yi lalata. Irin irin bakan lalatan nan wadda ta fitawa. Duk mai aibata mu ko ya tsine mana ya ce mana 'ya'yan iska mu ma iyaye ne suka haife mu. in Allah yadda sai an kama 'ya'yanku kuma suna yin irin bakan lalatar nan mai duhu lalatar ma kuma wadda muke so Allah yadda 'ya'yanku sai sun yi hayin banda sai ku ji da daɗi a kama ku suna hayin banda wanda ya gane me nake nufi ya gane wanda bai gane me nake nufi da hayin banda ba shi kenan. <laughs> Alhaji. A'a. Kai ne kuma a zaune baka fita ba? Masha Allah, 'yar aljanna. A'a. <laughs> Yau kuma haka na samu? 'Yar aljanna. <laughs> To me kake jira baka tafi kasuwa ba Alhaji? A'a. Ayyo kasuwa ma ba inda zan. A haba da Allah. A'a. Ai ba zai yiwu ba. Ta za a ko ka zauna min a gida ni ba zan yarda da zaman gida ba. Zaman gida ai sai mata. Ai to ai biki sani ba. Mm. wani nishaɗi da nake ji eh. da daɗi da nake ji gaskiya wato da da na rasa marigayiya mm. na yi tunanin ba zan samu wanda ta mai gurbi ba sai gashi na samu wanda ta mai gurbi ana kula da ni ana kiyarin ina yadda ya kamata <laughs> kai dai alhaji ba a dai yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in da ya hatsa wannan allah ya yarda ba na kuku kwanto ai shi kenan shi na baki suna yar aljanna Allah ya amsa amin ya Allah to yanzu dai ta shiga tafi kasuwa ah. ya hakuri ka je kasuwa ai zaman sai ya maka yawa a gida abin da ka je an jima kaɗan za ka dawo menene a ciki <laughs> a dai bar ne in yi so na tafi a makare irin yara sun dan gama sai a je a dan harara sai a dawo to ba laifi yau dai dan abincin ranar nan a nan <laughs> a to ba damuwa <laughs> aboki na gurin ka na zo yawa me faru wai wannan yaran usman mai kunnen kashi wai shi zai je ya ci mutuncin mai gidana mai gidanka kuma mai gidana mana mai gidana wai baka san shi ba wanda nake baka labarin mutuncinsa da adalcinsa kai wai wannan yaran wai mai usman mai kunnen kashi alhaji kabiru fa eh shine yanzu na zo gurinka eh kawai mu je mu masa aiki wallahi a yanzu ba zai yiwu ba a je a yi ma aiki saboda alaji yana ciki ka bari in na gama abin da nake ka san ni a garin nan ba ni da kirki sai mu je mu mai rashin mutunci ka yi haƙuri abokina amma akan alaji wallahi gawa gawa ka je yanzu alaji yana ciki ba na san ma daga murya in ji abinci na ya kare. ka je yanzu amma fa kai ka san fa kai ka sani fa mu kan mu rigar iskancin nan fa sa ta ba. wai kai za ka gaya rashin kunya ne ne fa na ce ma ka bari kai juru da bakinka za ka gani yadda za a kwashi yan kallo ni yanzu alhaji yana ciki ka je kawai abokina ka san ni ba ni da kirki fa shakki ne ni ma fa ba dai usman mai kunnan kashi ba shi din rabu da shi haduwan mu ce kawai ke da wuya Amma da an buge wajen kawai ka san ni shiga saboda alhaji yana ciki ba matsala yanzu zan samu alhaji kabiru kar ka samu ma alhajin duk bakin kuɗi da kai da shi ko ka same shi ko kar ka same shi duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya gaskiya dama ko haka take har abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta kare sai dai a ce ƙaryarsa ta kare. dama na gaya muku wallahi na zo in ma honin na karshe. kuma duk abin da ya same ni don yanzu haka maganar da ake gaya ma ba na jin daɗin jikina mura mura nake yi ko kun je kun haɗa kai da kai da alhaji kabiru ƙarya zan ma gayi nan idan ka ya canja ina magana alhaji kabiru ka zazzare min ido ido uwa an fara asusu shi su barin gaya ma wallahi duk abin da ya saman ku ne ina gaya ma kuma ina jira honin na ƙarshe kenan zan ma ba an turo ba ana nema na da ƙartan iska suna nema na ba su bauta Allah ba sun tafi za su bauta ƙatan banza ƙartan banza ƙartan asara sun tafi kuma su bauta a ƙatan banza to wai ni usman wannan surutun da ka zo ka samu har gida kake min shi kai fa kace in fita hudodinka to me naka kake min ka shedin wani in fita ka in yi waye kaza kaza to don me ka zo ka same ni har gida kuma ka nemi saboda an shirya da kai ne eh? saboda da kai ake min kulle kulle ai ba kaunata kuke ba kuma duk wanda baya so na na son sa duk matsayinsa a duniya ko waye shi ko ka yabe ni ko kar ka yabe ni ko ka zage ni ko kar ka zage ni ba ta shafe ni ba ka je can ka karata ba abin da wani zai min wallahi zagin ku ba abin da zai min da kushewar ku me za ta yi min me zai min wai fito min zai yi a jikina a banza man kare in kaga an zage mutum an damu da shi ne in ba a damu da kai ba ina ruwan wani da kai tunda an damu da ni ni ma kuma ina gaya muku sai na dame ku a rinka yawo da ƙarte ana neman raina tsoron ku nake ji me kuka isa kai ai dama can ka damu mutane usman ai ka damu mutane dama can makiya Allah Allah shire ka makiya Allah fadar Allah da annabin ku a baki kuma a zuciyarku ta fir'auna ce Allah ya tsine muku ka gani ko Allah shire ka fadar Allah Allah shire ka da an magana ku ce Allah ya ce annabi ya ce kuma zuciyarku irin ta fir'auna ce dangin hamana dangin urbati dan arafi dangin lamarudu Allah shire ka Usman <laughs> Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara da kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya sha shaye masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi. Amma banda in inkiya irin tawa, wato suna gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi. Domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin Aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi, ko mun arhar magani. In aka sha ba a warke ba, to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karba a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cutar yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana kone cutar AMC da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya harobar robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake Hmm. a gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗaci kai a takaice ma wannan maganin yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi randabawa sannan a babban birnin tarayya abuja za a sami mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno. Za su same mu a gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi. Za su same mu a garin Azare. Muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe. Za su same mu a garin Billiri unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Ah, Aishi. Salamu alaikum. Kana lafiya? Alhamdulillah alaikum. Lafiya ga alhamdulillah. Ya gida iyali. Ya mutan gida. Alhamdulillah. Masha Allah. Abin da na ji a unguwa. Eh. Yana yawo kana yawo da kattakai za a je a doki Usman. Hmm. Wannan Ali Kabir ai bai kamata ba. Ai ba mutuncin ka bane, ba girman ka bane ba wannan. A yadda kake da kima a unguwa. Hmm. Ai bai kamata a ce ka ɗauki doka da hannunka ba. Idan abu ya ci tura irin wannan gara ka je ka samu hukuma. su sai su ɗau matakin da ya kamata amma alai kabira a cewa kana yawo da ƙattakan mutane wai za a doki usman ai wannan bai kamata ba ka zo ka same ni mun yi maganar nan yadda kake ganin mutuncin mu kamata ya a ce wannan abin a ci gaba a yi haƙuri amma wannan mataki dan Allah kyale shi to dakata man shi tu. ka san abin da Hausawa suke cewa wai maganin biri karen maguzawa mhm. ka san wannan kalmar ko to bari in jaddada maka shi iskanci da kake gani riga ce in mutum ya so sai ya ɗauka ya saka to ni ma yanzu na saka ba usman ya ce shi ɗan iska ba ne ya ce kuma yana ji da kansa to zan yi maganinsa kuma maganar hukuma da kake faɗa saurara ka ji maganar hukuma da kake faɗa so nake sai an wa usman raga-raga a ɗauke shi a kai min shi a kakkarye a kai shi gaban hukumar daga naira ɗaya har zuwa naira miliyan ɗari na tsaya duk abin da ya kama zan yi na shari'a ni usman zai zo har kofar gidana ya ci mun mutunci kawai kun zuba mai ido kuna kyale shi ice ai tun yana danye ake tankwara shi kun bari usman ya riga ya bushe kuma baya jin magana ku kuma ka ce min wai wai wai za a kyale shi ai so nake ai man raga raga da ranan nan na same shi da sai ya ya dandana ya dandana kudarsa kuma ku rika mun eh, ku ce wani wayin kyale shi wani ɗau doka ai doka yanzu ma na fara doka a hannu duk wannan halaccin da na yi masa ya zo ya ce zai mun rashin mutunci kuma yanzu ba mai ido in kyale shi ale kabiru ina jin ka ni na san kai mana mutunci kuma ka duba kimar mu ka yi haƙuri amma wannan matakin da kake so ka ɗauka ban ce ba kai daidai ba amma don allah ka yi haƙuri ka ci gaba da wannan hakuri da kake yi ka bani dan wani lokaci wannan abin ya zo ƙarshe insha Allahu kai haƙuri kai haƙuri a kabiru yanda muke da kai bai kamata a samu wannan matsalar ba to ai ni zuwan da kai na ɗauka ma da takardu da takardun gida ka zo min da su komai ya zo ƙarshe fan Allah da na gaya maka wannan magana shi yasa nace ka batta a hannuna wannan magana takardu insha Allah kuma sun dawo hannunka ka ƙara haƙuri shikenan ka bar wannan maganar ka yi haƙuri da Allah alaikum ka yi haƙuri kamar yadda muka yi magana da kai ka bar komai a hannuna insha Allahu ba tare da dogon lokaci ba har takardun gidanka ma ko da alhaji bai nan Allah da komai zan yi ka yi haƙuri insha Allahu shikenan kai nake sauraro kai haƙuri ba kai nake sauraro nagode nagode ba inda za a yi mutum a ce ba inda za ka zauna ka ɗan yi bushinka sai kawai a nan ba na son kai la ba na son kallo ba na son gebanci a ce mai gida na na taimako na wai a gaba na kai shi wuyar ta dai a haɗu fa baka san waye ni ban aka taba mai gidan nan naka akan Alhaji Kabiru shine wannan kaga kai ne Usman mai kunnen kashi daman na daɗe ina son daman maɗu da kai abin da ya sa ba maɗu da kai ba tillan nan muka ɗaga ma ƙafa sai yau ina wa alaji aiki ne amma yau mun haɗu mun yi karan batta da kai ga ni ga ka kai ka sani usman mai kunnen ƙashi ka kalli ido na a gani ai kaga daman mun gaya ma shine wannan wai mu zai wai alaji na duk garin nan duk unguwannin nan kaf ba wanda ya san alajin nan mutumin kirki ne amma wai wannan ya zo ya kofar gidansa wai yana zagin sa ana ce ma Usman mai kunnan kashi mu ma fa daban nan fa mun iya fa duk wata rashin kunya ba wanda ban sani ba Allah bari ka ji in gaya ma yau mun haɗu akan wannan abokin na da kake gani wallahi banki in yage ma tumbi in tsallake in tafi a gege ba wallahi Allah bari ka ji in gaya ma duk wata rashin kunya a unguwan nan ƙauyukan nan da ana gaya min baka da kunya kai ne Usman mai kunnen kashi to yau gashi ni Allah ya haɗa ka da ni balla ba komai za ka gani zan nuna ma ni dan harag ne wallahi bari ka ji in gaya ma tsiya da wasali sama ita ce tsitsi ta ja bala'i in ba yanzu na yage ma kuibin ciki ba Allah ya tsinan ko za ka tanka ni za tanka rayuwa kenan ni za ka kalla ka kalli ƙwayar idona ka ce za ka zare min idanu balla gwarin gaya ma balla a gaban mu fa'a ka ka garin nan almajiranci har ka yi buɗewar idan da za ka kalle ni ka yi min rashin kunya balla barin gaya ma balla tun daba tana daba muka yi daba sai yanzu da daba ta ƙare ta koma kwacen waya ko a zare muku wuka ku ku ɗari a tarwatsa ku a unguwa shine aikin ku fa balla sai da aka gama yin daba mu muke zuwa mu daba mu yanki mutum kuma mu je gida mu yanki gyatamarsa kuma mu sha jini bari in gaya ma balla ni ne tukutuku mugun itace kuma ban ci ba na bar tsohuwa da hayaki kuma ni ne ba a gaya wa shege gayya wallahi sai dai ka ji ana hayya hayya idan kaji ana saki saki to ba wutar ba ce wallahi mu ne nan balla bari in gaya maka balla lokacin da muna Legas lokacin da na shiga akwa iban na je ne daba ta lokacin kana ina barin gaya ma balla duk wani shakiyanci da kaga ana yi a ƙarƙashin daba marin bit a Legas mu muke yin sa balla duk wani abu da zaka ji an ce ko an tara hanya mu ba ma yi a gida dawa muke fita mu je mu rashin mutuncin mu ba ma zuwa mu hana iyayen mu sakat barin gaya ma balla kuma wallahi daba daba ta tafi daba ta dawo balla an kori daba ta tafi ko to wallahi balla daba ta dawo sai na buwaye ku wallahi tunda abin naka akwai rashin kunya kai kafi uwa san yatta ko ƙarya kake kafi uwa ba kai ba alhaji kabiru ma mai gidanku alhaji kabiru kantin kwari ko bashin kwarori ka je ka gaya masa na gaya masa bashin kwarori ike ci kabiru me za ku yi min bari ka ji in gaya ma usman mai kunnen kashi yanzu ba wajen ka muka zo ba wani yan uzuri da mu je can din ma mu dan kaddamar kai ka sani amma an banga ka ni ban gaya ma ba amma an banga ka wallahi sai na ya fice ta na zabga ma ita ka kyale shi ka bari mu je mu kai usman usman kai wallahi na ya fice ma ita usman ariya banza ike zo mu tafi ba zai iya ba bari mun dawo wallahi muka da zai gani wallahi daba ta nan inda kake zaune daba ta dawo za ka gani an kori ba ta tafi ko to ba ta dawo ni ne tukutuku mugun itace ban ci ba kuma na bar tsohuwa da hayaki ni nake yi a ce barnan mota ce idan na zo gayyar kowa sai ya watse sai dai idan na tafi za a dawo in na miƙe kowa sai i zauna idan kuma na zauna sai kowa i tashi ni ne nan bari gaya muku ni ne a lafiya kogin da ba a ƙure ni komai gudun jirgi na toshi dukkan inda nake so babu mai samun waigi kai ƙarya kuke bari kama hanya dan bannan saboda ban san abin da asiri ni ma ba shirya ne a wani taurin na ce ba ko reza suka samu nitsewa za ta yi Salamu alaikum. Ba ka ga Allah ya taimake ka. Kana lafiya. Allah ya taimake ni. Allah ya baka yawan rai ya bani yawan rai. Allah ya sa ka gama lafiya, Allah ya sa an gama lafiya. Allah isa sarki ya ƙara maka mukami babba ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe wani abu ne ya taso. To, ya taso. Ni kuma nake ganin kullun ranka ya daɗe. Na'am. Kullun al'umma bakin su baya faɗa alkhairi. Kullun ba sa gaya mun kyakkyawan abu sai mummunan abu. Kuma ranka ya daɗe in yi magana. Yau kare ko wucewa ka zo yi baka kula shi ba ba zai kula ka ba Gaskiya kwarai kuwa. Amma ranka ya daɗe a ce a rayuwar duniya kowa ice ni kowa ice ni. na ce to yanzu na ɗauki alwashi duk wanda ya mun wani abu zan zo fada in kawo kararsa ba don komai ba duk in abin da za a yi ma a duniya duk inda za ka je ka kai kara bai kamar ifada ba saboda fada ita take kusa da ba kowa ne ke da hankalin haka ba usman duk mutane yawanci mahaukata ne to yanzu ranka kai daɗe duk wannan rikicin da ake yi ba tsallake fadar da aka yi ba ne su da ba su rigingimu ake yin ta da a ce an zo an haɗa kai da fada mun sa musu ido ta haɗa kai da fada da wani yadda ake bada hayar gida da wani yadda ake shigarka da eh, eh, fitarka eh, duk da an haɗa kai da mm. fada za a rikice a ta wannan rigingimu wala mu kuma sa masu unguwanni. duk wani mai unguwa duk gidan da za a je a zauna lalle ne sai ya san waye yanzu ka taba ganin da ranka ya dade ko gwamna ko wani waye duk wani taro na duniya a ce ba a yi da dakatai da hakimai da masu unguwanni to an watsar da su ba a ganin mutuncin su ba a yi ba a yi da mu shi yasa ake ta shan wahala ranka ya daɗe kai alhaji kabiru eh alkabiru naka alhaji kabiru eh ya bani yan sana'a aura kuma zama ya ƙare wai yau yake magana cewa in bashi takaddun gidansa da ya bani nake zaune kuma ranka ya daɗe gidan nan kyauta ku bani a ka ba ka bashi eh, gida eh ka gida ai kyauta ku bani ranka ya daɗe to to da ya baka ba sai da ka aure yasa ba ranka ya da ma ga wannan ne na siyo maka tufa ce tufa ce apple apple ne a ah, ko apple ne eh shi ne na siyo maka na ce kai Kai, wannan kai kai kai, to ma da an gode saboda in samu albarka eh gaskiya to ma albarka amin eh to magadan batun alhaji kabiru to lokacin da ya baka gida ya ce na baka gida kyauta ne ko na baya ne saboda yata sa yi min ya ban gida kyauta magana a kare kyauta ta yi kyauta ta yi to kuma shine yanzu ranka ya dade ya dawo daga baya ya je ya haɗo kai da hmm. mutane har da wanda ya gayyato na kaduna da na katsina da na nawaye a zo a yi min rubdugu so yake ya halaka ni yanzu ranka ya daɗe aka zo aka yi mummunar rigima a cikin garin nan har ta kai da kisan kai kana ganin ranka ya daɗe sarki ya ji wannan labarin rawanin ka zai tsira wai ina zo tukun ina nan zaune kuma da fadan da komai amma kabiru wani abu ya rufe mashi kwakwalwa da idonsa bai tuna da ni ba ya ɗauko shi zai zai kwaci abubuwa da ƙarfin tsiya to har bukati to to kyale alhaji ya masa magana ranka ba ruwanka sannan kuma ranka ya daɗe akwai waɗanda ba su da wani aiki sai la'antar 'ya'yan mutane da tsine musu an idar da sallar juma'a a masallaci su ne mana alkunutu saboda haka ranka ya daɗe ni ma kamar yadda suka shiga masallaci suka je su kai wa'azinsu a kanmu suka ci mana zarafi to ranka yi daɗe za ka ji labarin nema na samu lasifika na ɗaura ta a gindin bishiyar masallaci wallahi in ranka kai masa zagi na tsaman nama ranka yi daɗe ha ba kai wallahi sai in dora musu <laughs> a zadu Allah <laughs> a kai kai kai kai kai kai kai daɗe mu wa ƴaƴan wasu iyaye ne suka haife kuma addinin musulunci kira ike ba haka ne ba kora ba kwata kwata a halin ma'aiki babu zagi ba cin mutunci ba aibata babu shi babu shi ba sun ce koyi suke da eh, ma'aiki ah, ba koyi ba ma'aiki ne wannan shiga taka shi kawai ran kai daɗe dan girman Allah ka kyale mu duk girman mutum duk gemun sa ran kai daɗe da sajensa mu luka masa mu to ai tun da muna nan ko kuma mu musu fata kamar yadda suke mana fata mu fasikai ne mu karuwai ne to mu ba mu yi roƙi Allah mana ƴaƴansu da matansu Allah isa su ma su yi lalata mana ran <laughs> Usman na'am ya hakuri ya hakuri ai abu ya zo karshe ya hakuri sa musu ido muka yi wallahi sa musu ido muka yanzu duk wani dokoki duk wani buki ko wani abu da shaurinsu kana ganin mu a gurin bikin kana ganin an kira mu a ce ku zo ai an kyale mu ne an sa ido baki da suke shigowa suke mugun dan yin aiki a garin nan mu ba mu sani ba eh kana ce mene shigantaka ce kyale kowa kyale shi eh za mu za mu ci wuta ai wuta ai ai za ka. kullum fa ba su da wani aiki sai an mu kai ah. eh na gode Allah saka da alheri Allah ya baka nasara ah. kaga shi yana da hankali ah. wallahi yana da hankali amma mutane ina ka ina ya ne kai daga doki ya harde kuma za ka ce ka kwanto kuma gaje eh, ka zauna kuma ka bar ni kadai Baba kai mun uzuri ba sai na gaishe ka ba. Shin kana da labarin irin ta gomashin da Ahmad Lawan yake yi wa al'umma ba ko sisinka yanzu haka baba ka samu labarin cewa Ahmad Lawan ya tanadi tarabtoci tarabtoci na noma iya ganin ka tun baba kana da labarin yanzu haka Ahmad Lawan ya tanadi injina injina na noma iya ganin ka shin yanzu baba kana da labarin cewa Ahmad Lawan ya tanadi wato mm, mm, keke nafe iya ganin ka kana da labarin cewa Ahmad Lawan ya tanadi abubuwa na jin daɗin al'umma iya ganin ka a jihar Yobe wallahi Ahmad Lawan bari ga mutum ne mai son mutane sharu mai yake a tattara ba kwa mutum ba dabbobin da ke garin gaba ɗaya yake a tattara masa ya tara likitoci da fasewa wannan dabbobin allura su kula da su su rinka su allura na shanu ne na fulani kawai na wurin gaba ɗaya ka sauro ai ba zaɓi ya sa sola ruwa dare da rana kawai ba wani abu ko awas ba ba haka ba su ba bohol nake ga mutu guda tamanin. tamanin. In dai haka ne kuwa Ahmad Lawan ya cika wakili na gari wakilin al'umma. Musamman mu ma mata mun rabota da takomashin da Ahmad Lawan yake yi akan mu ma mata wajen ba da jari domin mu dogara da kanmu. Tabbas sanata Ahmad Lawan mutum ne domin ko mu mata a bangaren mu wajen haihuwa ya ba mu tallafi. Ba a nan ya tsaya ba sannan ya raba transfomomi lungu da sako domin haska gari. baya da haka kuma ya raba motoci ya raba tallafi na noma a matsayin dogaro da kai. Babu irin wannan wannan bayan Allah a Najeriya sanadiyar wannan bawan Allah na samu aiki fa yanzu duk wata sai na ji albashi na wallahi akan lawan Ahmad na yadda an rasu na yadda rasa rayuwa ta akan wannan bawan Allah Allah ya ba mu irin su Allah ya ba mu irin su arewa ai ba ya sa mana fasta nan wajen ni ne nan na sata to ai da ka sani ka kalla ka ga hoton wane ne a ah. ai sukari ne wannan babu wani wanda muke alfahari da shi ya cancanci mu sa hotonsa ko fuskarsa ko mu yabe shi sama da Ahmad Lawan ba don komai ba mu duk mutumin da ya damu da rayuwar al'umma ta shi muke yi ba don kanmu ba duk sitet ɗin da ka sani a Hamal lawan ya taka rawar gani a wajen kyautata wa al'umma kana nufin arewaci gaba ɗaya ki ina gaya ma na tambaya ina jin ka zuwa nan sai yarorin da waɗannan eh transformomin da waɗannan eh baburan jaja irin yan abubuwa wanda wai kana da bindin raba su yayi wannan ma me ka gani eh? wannan fa aikin da ya bara ne yanzu haka kuma aikin da zai yi bana a wannan disambar hmm. daga godo hmm. ana nan an tara stadium an shirya wani gagarumin karramawa wanda ba wanda aka taɓa yi wa a Najeriya sai Ahmad Lawan a Yobe an tara sarakuna sarakuna za su zo da manya-manyan attajirai da malamai da wanda suka gawurta ba don komai ba na karrama shi ya kai kololuwa a Najeriya kuma ya sauka lafiya. Gaba dai Ahmad Lawan. kullum abin alkhairi sai wanda Allah yake so yake yi kuma ba an yi ne don a faɗa ba ko kuma ana yi don a faɗa a'a saboda wasu suma na baya su gani su koyi da abin alkhairi wannan abin alheri da kuka ga ana yi Alhaji Ali Ambasado chairman Bidala Oil and Gas wannan sako ne daga gare shi wanda dama ya daɗe yana yin wannan abin a Goza a Legas a ko'ina muka ba da shawarar mu ma mutanenmu na jihar Kano akwai wanda suke da bukatar irin wannan abubuwa na taimako kuma shi yasa muka yi don ya gani sakon da ya bamu mun isar masa da shi bisa amana da ya bamu a ƙarƙashin jagorancin sanata indimi wannan abun alkhairi da kuke ganinsa a ƙarƙashin jagorancin alhaji aliyu yusuf bidala indimi ambassador lagos oil and gas kunnan kashi mai kunnan kashi ah, ah. ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta duk kowa ga ne ya raina al'umma ba girmamawa mai kunnan kashi kunnan kashi kunnan kashi kashi kashi kunnan kashi